Zai ban mamaki zuwan Buhari wannan wurin don ko da yake shi ma dama ta ba shi ya zo a mazaman shi tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Amma dai da yana ya ba kan shawara da bai kamata ya je wannan wuri ba. Saboda Saboda su wata shawara wadda zai ba shugaba Tinubu ba wadda ba shi ne ya kamata shi maganin ta kafin shi ta shi. Na farko da a halin yanzu ba su abin zai ɗauko Abuja ba ko kuma shi har ya shiga haiti zai ba da shawara. Ka taɓa ganin wanda ya hasa wuta gobe ta shi a gida kuma a ce ya zo ya ba shawara za a kashe ta tun makullan gidan na ga hannu ne me yasa bai kashe ta ba kamar yadda nake ga mutane duk wata basifa ta taso a Najeriya wadda muka samu kan kanmu ciki Buhari ne umman ka ba isan kawo mana wannan musifa amma ba shi kaɗai ne mulki ba kafin shi ma wasu daga cikin matsalolin da ake fuskanta a ƙasar suna nan ai in ka biyo wannan ba shi ɗaya mulki ba ni dai ina magana shekarar takwas da ya yi nake magana kaga misali Malam Bashir bai kamata ya zauna a ce sai an kire shi zo ba da shawara ba. Kamata ya kowane minti kowane sakan a ce shina ba da shawara. Kuma na ganin yanzu in haka har zai ba da shawara wadda mu dai da amfane mu. Ya yi abin nan da ya kasa yi shine ya za a yi bayan Allah ‘yan uwanmu mutanenmu da ake kashewa har dai a sha ce katsina. Ai bai kamata a kira shi a ce ba da shawara. Ina ganin dai ya zo ya shaƙi iskar zilla da ya saba sha ya zo ya ƙara sha sha. Amma ya zo ya ba da shawara shawar mi zai basuwa. To idan ya ce zai dinga yi wa shugaba Tinubu magana a ko da yaushe, a zai zama kamar katsalandan akan jagoranci su kenan. Sai shi zaman shi kuwa ke ba kan shi lahiya, ai ya ga wasu ba zo ba, ai sai shi zaman shi ba kan shi lahiya. Yanzu zaman da yake a daura, bakin sabbi ya sauko mutum nawa aka kashe a jihar Katsina kawai, ka yi tabbatun Sokoto, Zamfara, Niger, Kaduna. Nan gidansu ma mutum nawa aka kashe ko me yace ko me yi. Ai ba sai babu katsalandan. magana ce wadda in an samu nasara jam'iyya ta ce in ta lalace shi ne in tere shi ne saboda haka babu da katsalandan malam bashir lura da halin da talakan najeriya ke ciki da zanga-zangar da aka fara fitowa ana yi domin nuna wa gwamnati menene matsayin kai? a matsayi na zanga-zanga da ake yi ta daidai ba ce daidai ba kamar yadda muka faɗa cewa ta za a bi na kamar yadda za a jawo hankalin gwamnati amma da yake gwamnati irin tamu ta Najeriya ba gwamnati ba ce wanda ake bin tsari saboda haka zanga-zangar da aka yi mutane ne abu ya kai musu da bango ba san za su yi ba saboda haka yan abu bace hankali bacewa yake yi saboda zanga zanga na ina ganin ta an yi ta ma ba su hankali ba saboda matsuwa ta samu mutane suka yi wannan zanga-zanga yan ba ta irin ta ba babu kwanciyar hankali ta rayuwa babu abinci babu karatun yaransu babu komai na rayuwa da mutum zai cewa yana da gwamnati ko suna da ƙasa saboda haka hito wasu su yi zanga-zanga gare ni ni ya daidai kuma ina fatan gwamnati abin da ta ga jama'a na kuka suna faɗi ya kamata ya sauri ta wani mataki sun abu bai ƙara lalace mata ba ko bai ƙara lalace mana ba.